Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokacin da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na mu zagaye duniya. Shirin da ke kawo muku manyan labaran da suka fi jan hankali a cikin wannan makon mai karewa. Sunana Ramatu Garba Baba. A cikin shirin za ku ji an rantsar da sabon sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres za mu ji irin ƙalubalen da ke gaban shi da kuma yadda nahiyar Afirka za ta ƙaru a ƙarƙashin jagorancinsa. Za mu duba nasarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na ƙasar Siriya ya samu na ƙwace birnin Aleppo daga hannun 'yan tawaye Shin hakan zai iya kawo ƙarshen yakin da aka kwashi shekaru fiye da biyar ana yi? Za mu kuma ji dalilin da ya sa Majalisar Dattawan Najeriya ta yi watsi da buƙatar tabbatar da Ibrahim Mago a matsayin shugaban hukumar yaƙi da rashawa a ƙasar. Sai ku biyo mu. Madalla, za mu soma shirin daga zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. inda farkon wannan makon ne Antonio Guterres ya yi rantsuwar kama aiki a matsayin sabon sakatare janar na majalisar. Guterres wanda ke cike da farin ciki da ke nuna cewa da gaske yake duk wadda rashin halin tabbas da zuwan Donald Trump wato zababben shugaban kasar Amurka ya dasa a zukatan kasashe mambobin majalisar. kan batutuwa da dama da suka shafi rikicin ƙasar Siriya da kuma yarjejeniya kan rage ɗumamar yanayi. To bayan rantsuwar kama aikin ne Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Dr. El Harib Muhammad na kwalejin kimiyya da ke Kaduna, Najeriya kan irin ƙalubalen da ke gaban shi wannan sabon shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙalubale da shi wannan sakatare zai fara fuska na farko shine wannan tsari na na kaka gida na danniya da aka fifita 'yan tsoron kasashe a kan shauran kasashe na duniya. To, dakta, kana ganin babu wani abin da zai sauya a jagorancin shi Guterres? akwai matsaloli da kokawa a kai muhimmai kuma wanda suka shafi zamantakewar duniya ga baki daya ta fannin tattalin arziki ta fannin siyasa ta fannin al'adu amma ban tsammani wannan shi dai saboda yana sabon sakataren majalisar dinkin duniya zai iya canzawa ba duk da akwai wasu turaku yanzu da aka dasa waɗanda kila za su iya ba da dama yanayin takun wannan sabon sakataren in canza bisa yadda suka saba waɗannan tura kuwa sun haɗa da raunana tarayyar turai da fitan ingila daga ciki yayi hakanan zaben sabon shugaba a amurka donald trump wanda ya zo da wasu tunani da wasu akidoci da wasu manufofi wanda suka yi karo da abin da aka gina amurka sama da shekara ɗari da suka wuce me zai zama makomar nahiyar afirka a cikin wannan tafiya? Kusan Afirka ba ta da wata makoma na a zo a gani saboda haka nan tura wannan suka jagoranci kafa wannan majalisa saboda haka sai dai kawai mu ana yin ciko ne da mu kuma abin damuwa shi da cewa ita wannan nahiya fa kusan tana ɗaya daga cikin nahiyoyi masu arziki wanda ake takama da su a duniya amma a siyasance da wajen ainihin tasirin wannan arziki ba afirka a ciki misali algeria libya Najeriya suna da arziki na man fetur amma ba su isa ba su dauki fetur din ko gas din su kai kasuwan duniya su karfi fashin sa. Madalla an gaida Dr. El Harun. To bari mu karkata akalan shirin zuwa gabas ta tsakiya inda kasashen Rasha da Turkiya da 'yan tawayen Siriya suka ƙulla wata yarjejeniya da zai wa fararen hular da ke Aleppo damar ficewa daga wannan yankin. Duk da cewa shirin kwashe fararen hular ya fuskanci 'yan matsaloli, an dai nasarar kwashe dubban fararen hula kafin dakatar da shirin. bisa zargin 'yan tawaye da keta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka sanya hannu a baya. Abin dubawa a nan shine nasarar sake karɓa ikon Aleppo daga hannun 'yan tawaye da dakarun gwamnatin Asad suka yi wanda ya kasance gagaruman nasara ga shugaba asad da ma aminansa. Sai dai abin tambaya nan shine wani tasirin hakan zai yi a ƙoƙarin ka ƙarshen yakin Siriya na sama da shekaru biyar. Dr. Salim Muhammad Kanam ya mana tsokaci. Da farko dai duka gaba ɗaya kowa yana neman ya cimma burinsa ne akan abin da ke faruwa a Siriya. Ko ɓangaren Amerika da kawayenta ko ɓangaren ita Rasha da kawayenta kowa ba don al'umman siriyan ba sai dai siyasan duniya kowa da irin burin da yake so cimmawa ko ra'ayinsu na ace ba wanda ya damu da wannan ko ɗaya daga cikin bangare biyu din sai dai buri na duniya da na siyasar duniya na ɗaya kenan na biyu a wannan dambarwan kuma da rasha da siriya da iran da lebanon ɗan eh, hezbollah sun riga sun yi nasara ko an ki ko an so abinda amerika da kawayenta wanda ya haɗar da saudi arabia da suka ta da sauransu suke kokarin yi da american din abinda suke kokarin yi shine neman mai da hannu agogo baya kuma su yanzu sun riga sun ma ayyana nasara a wannan yakin kana nufin cewa wannan bukata na tsagaita wuta ba wai suna yi don mutanen Aleppo ba ne da musamman fararen wula. Ni ba na ganin shi haka wata dabara ce kawai dabaran yaki ne kawai a ɗan tsagaita wuta su yi lissafin to yayin za su su yi wata dabara na yadda za su samu kan Siriya da rasha a sai yadda za a tsagaita wutan nan ba a kai ga cewa lalle lalle sira ta karɓe Aleppo nan wanda shi ne ainihin babban abin da ake ganin yake zama misalin nasara ko rashin nasarar yakin ta gama karɓe shi gaba ɗaya ya koma karkashin sa ba ta yadda ita shi yanzu za ta iya dictating yadda yakin zai kasance zai ƙare. sai kuma tarayyar Najeriya inda a wannan makon mai karewa aka gudanar da zaben 'yan majalisu a jihar Rivers da ke kudancin kasar. Wani al'amari da ya fi ɗaukar hankulan al'umma shine kisan da aka yi wa wani superintendent na 'yan sanda mai suna alkali Muhammad a jihar ta Rivers. Masu sharhi dai na ci gaba da sukar yadda jihar ta Rivers ta zama dandalin tashin hankali a duk lokacin da aka gudanar da zaɓe. Dr. Haruna Yarima tsohon ɗan majalisar wakilan Najeriya kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a jihar Kaduna ya mana tsokaci. Maganganu da wasu manya-manya suka yi ai bai kamata ba. In an mare ka a amara. Wannan ba shi ne ɗabi'an zaman lafiya ba. Ba zai yi ana ta tafiya haka kawai ana ta zugan yara suna ta kakkashe mutane kawai don zama wani cin zabe. So maganan shi ne dole ne 'yan siyasa su shiga hankalinsu su ce eh sun yarda gaskiya yanzu ya kamata a yi zaɓe lami lafiya ko kuma sun 'yan siyasar gwamnati ta kama su ta gaya musu ba wani maganar tashin hankali duk wanda ya maganar tashin hankali lokacin zaɓe za mu kama shi za a hukunta shi to in an sama da manya-manyan 'yan siyasa kananan ba wuya su ji tsoro amma kuma duk abin yadda na gaya maka ya tsaya ne ga jama'an rivers da kuma duk wancan bangaren shin suna son zaman lafiya ko ba su son zaman lafiya Muna dai Najeriya inda Majalisar Dattawan kasar ta buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya dakatar da sakataren gwamnatinsa Babashir Lawal daga aiki da kuma gurfanar da shi a gaban kotu saboda karya dokar ƙasa wajen bewa kamfaninsa kwangilar cire ciyawa a jihar Yobe. akan kuɗi naira miliyan 200 yayin gabatar da rahoton binciken kan yadda aka kashe maƙudan kuɗaɗen da gwamnatin ta bayar don kula da 'yan gudun hijira shugaban kwamitin sanata shehu sani ya ce sun gano wasu kurakurai da aka tafka ciki har da ba da kwangiloli da kuma rashin gudanar da ayyukan da suka dace dangane da wannan dambarwa muka nemi ji daga bakin hajiya najatu muhammad ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar apc mai mulki ga abin da ta shaida bashir ibrahim idris eto eh na farko su majalisar dattawa ai wakilai ne na al'umma wannan daman ya kamata su yi daman ita tsarin dokar kasar mu aikin da aka ba su su kenan yana ɗaya daga cikin ayyukan da aka so abubuwan da suka yi Allah ya saka musu da alheri ni ban ma taɓa jin majalisa ta yi abin arziki ba sai bana sai wannan lokacin sun yi daidai to abin da yake ɗaga mana hankali fiye da wannan shine me isa gwamnati a ƙarƙashin janar muhammadu buhari za ta dinka yadda tana ma'amala da waɗanda aka san kullum suna zalunta al'umma suna karya dokokin ƙasa yanda mu da muka san janar muhammadu buhari duk koda mutum aka yi sai ya ce ne doka ta ce ya aka yi yanzu yau yana shugaban ƙasa ake karere dokar ƙasa wannan abu yana ɗaga mana hankali kina nufin cewa ba ku gamsu ba kenan kaga yanzu tashin farko abin da nake so ka gane su waɗannan 'yan gudun hijira ake kiran su idp nan kowa ya san muyin wace take kashe su a gurin kuma muna da idp waɗanda suke gudun hijira sun fi su su miliyan biyar su su miliyan biyar nan yunwa ce take kashe su kullum ba su da yadda za su ba su da inda za su ba ilimi ba ci ba sha ba lafiya to amma yau a wayi gari cewar sakataren gwamnati ya yi amfani da kamfaninsa tashin farko ya ɗauki kuɗi fiye da naira miliyan ɗari biyu ya ba kamfaninsa a sare ciyawa inda mutane suke mutuwa da yunwa sannan kuma ina so al'umma su gane cewar gwamnati tana zuba kuɗi ta zuba kuɗi ya kai dala miliyan ɗari hudu da sha bakwai amma ba abin da ake gani a cikin wuri to ni tambayar da nake wa shugaban ƙasa janar muhammadu buhari shine ya canza hali ne don saboda ita bishiya kana gane ta ne da 'ya'yanta ana gane mutum ne da abin da yake aikatawa abin da aka gani a ƙasa idan yadda muka ɗauke shi da haka yake har yanzu to dole wani abu banda sakataren gwamnati ai mun sha yin magana akan chief of staff dinsa badakala an kawo masa shaida badakalar da ake don me isa bai komai akai ba Hajiya ba kya ganin cewa ya kamata a masa uzuri dole sai an gabatar masa da shaidu kafin ya ɗauki mataki? Wace shaida nawa ake kai masa? Kuma ma don mai isa in dai har za ka iya binciken wasu damin an ce naka suna ba da ba za ka sa a binciken ba to wannan an yi binciken an kawo wannan gashi an yi binciken mtn ba a yi bincike ba na aka yi da magana mtn ba bai sani ba ne ba kawo masa ba ne sojoji ba kawo masa badakalar da aka yi ba kai masa ba ne to abin da ni yake ɗaga min hankali shine mutane ruwa sun mutu don janar muhammadu buhari ya mulkin nan da yawan mu mun jigata mun galabaita wasu sun rasa arzikinsu wasu sun rasa rasa lafiyarsu wasu sai rasa ran to ba mu yi waɗannan wahalhalun don a zo a yi mana wannan ba kuma jana muhammadu buhari ya kamata ya tuna ya gane cewar zai iya kuskure an ce kuskure ka yi kuskure ka gyara ba to ya bar allah allah kuma ya bar shi kuma mun bar shi Haka zalika a wannan makon ne Majalisar Dattawan Najeriya ta yi watsi da buƙatar tabbatar da Ibrahim Mago a matsayin shugaban hukumar da ke yaƙi da rashawa a ƙasar wato EFCC. 'Yan majalisar dai sun ce sun ɗauki wannan matakin ne sanadiyar wasu rahotanni na tsaro dangane da wanda ake son naɗawar. Sai dai a zantawarsu da Umai Masana Abdulmumin shugaban rundunar adalci a Najeriya Abdulkarim ɗayyabu ya ce sanatocin da ke fuskantar barazanar rashawan ne suka yi zagon ƙasa. shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya koka akan cewa ya tsinci kansa a tsaka mai wuya kuma gashi tun bai bayyana iya adadin tsaka mai wuya din ba har ina nuna cewa ba ba shi kaɗai ke mulkin ba to yanzu abubuwa suna bayyana ina yakacin hanci da rashawa su kuma suna karsa. tun da shi Allah ya kaddara shi ne aka zaɓa cikakken shugaba mai cikakken iko kuma talakawan ƙasa ne suka zaɓe magana ce na cewa isan yadda za a yi ya kai hannunsa ga talakawa tsagaggu waɗanda aka fi zalunta a ƙasar nan a zo a harhaɗu a san yadda za a kafa kwamitoci su tashi kallon irin matsalolin da yake ciki ta yadda zai fito a afkawa su waɗannan maciya hanci da rashawa da sata da ƙungiyoyin asiri da shauran abubuwa na barna da yi su ƙasar nan baki ɗaya wato in muka za musu ido abubuwan nan za su kai shi ga wani matsayin da yake zai rusa kasan ma gaba To isu majalisar da dattijai suna magana cewa sun ki amincewa da shi magu ne saboda dalilai da ya shafi na wasu rahotanni da suka samu na tsaro. To ai wannan koma ne za su faɗa ai ba su gaya mana mun sani ba saboda haka su kaɗai suka sani. Mu iya abin da muka sani shine ita kanta majalisar ma gaba ɗaya an fara shugabancinta ne da satar doka. sannan kuma aka zo aka bankaɗo abubuwan da ake yi na abin da ake kira cushe a cikin kasafin kuɗi saboda haka abubuwa ne wanda suke sun riga sun bayyana shin yaya kake hangen wannan batu a nan gaba da ai abin da yake akwai tuni da shi shugaban kasa har yana dama zai iya riƙe maguya aiki da shi ko da a matsayin mai riƙo ne to zai iya amfani da shi cikakken amfani da shi ya binciko wasu abubuwan su suka rage wanda ba a binciko ba tunda kamar na ga miki abubuwa ne da mun sun riga sun bayyana a surin kusan kowa ya tsoro a ƙasar nan saboda zancen a ce za a dawo da hannun agogo baya ba zai yiwu ba madalla bar mu shakata da wannan faifan na mawaƙiya sona da zango a kasar Gambia, inda a wannan talatar wasu shugabannin kasashen yammacin Afirka suka isa kasar don gana da shugaba Yahya Jami a wani mataki na sasanta rikicin siyasar kasar da ya kunno kai, wato bayan da shugaban mai barin gado ya ƙi amincewa da sakamakon zaben shugabancin kasar duk da cewa a baya amsa shan kaye har ma da meka saƙon taya murna ga zababben shugaban Adama Baro. shugaban najeriya muhammadu buhari na daga cikin shugabannin da suka kai ziyara gambiya to yayin da shugabannin ke ci gaba da lallaba jami na ganin ya meka mulki ba tare da wani tashin hankali ba majalisar ɗinkin duniya kuwa cewa ta yi ya fi zama dole shugaban ƙasar ya sauka daga kujerarsa a ranar sha tara ga watan janairu mai zuwa da zaran wa'adinsa ya cika jakadan majalisar a afirka ta yamma Muhammad bin Chambers ne ya bayyana hakan inda yake cewa babu wani dalili da Jami zai ci gaba da jagorancin Gambia bayan ya faɗi zaɓe kuma duniya ta gani. Jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya bai ce komai ba kan ɗaukar matakan soji don da shugaban, amma ya ce suna duba yiwuwar ɗaukar matakan da suka dace don ganin an magance rikicin cikin ruwan sanyi. Na tattauna da Dr. Kabir Muhammad Sani na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Kaduna, Najeriya. Dalilin da ya sa Yahya Jami ya yi amai ya tanɗe. A yanda dai bayanai suka iso mu, babban matsalan da ya kawo soya kin san tun da aka yi zaɓe aka fito aka nuna cewa bai ci zaɓe ba. Ya mm. fito ya yi ba'iya kuma ya amince da ya sha kayi a zaɓen. kuma ya amince da sakamakon zaɓe ya amince da zaɓen kuma zai bada mulki to amma abubuwan da suka biyo baya bisa ga bayanai abu biyu ya faru au mutane na zargin cewa yan adawa da suka ci zaɓe mutane mabiyansu sun je kafan yanar gizo suna ta rubuce-rubuce cewa a kama shi ya yi almundana ya yi rashawa kuma ya toye hakkin ɗan adam a shekaru ashirin da biyun da ya mulki saboda haka da an rantsar da su su kafa bincike kuma a kama shi daga na farko kenan a'a wasu kuma suna bayanan cewa kila shi ne daga bayan soya tunani ya ga kai bara ya biya mutane su je su yi irin wannan tunanin dan shi ya samu dalilin juya mulki ya ki bada mulki to babban bayanan kenan kudin cewa za a kama shi in ya bada wannan mulki yana cikin babban dalilin da ya sa ya soya tunani kuma ya canza sheka wani mataki ya rage a ɗauka na ganin cewa ba a samu ɓarkewar rikici ba a ƙasar ta gambia to babban abin da ya kamata a yi shugabannin eu da ecowas ba wai su lashe shi bane a ce wai zai bari mulki wannan ba maganan banza ne ba zai taɓa bari mulki haka ba duk wanda ya san mulki da kuma kiyan mulki da kuma daɗin mulki da maye mulki to mulki na da gaskiya yana da wuyan bari to babban abin da ya kamata su zauna a yi shine shugabannin su zo yaya jami'a ka da zaɓe muna son ka ba da mulki amma shi wanda da ya ci zaɓe yanzu ya sa hannu a takarda ya haƙuri za a yi bincike eh amma gaskiya kama abin da ke faruwa a Najeriya ai yanzu an binciki Jonathan ai amma ba kama shi ba ba karamin kokari Jonathan ya yi ba wajen ba da mulki to saboda haka irin wannan matakin da aka bi aka karɓi mulki a Najeriya shine ma ya kamata a yi a Gambia a zauna da yaya jami'a a mai bayani ya fahimta in ya ba da mulkin nan yana da daman ya tafi kaza kaza ya je zauna shekara kaza har komin ya laba Najeriya tana iya ɗaukar nauyin cewa ya yi jami, zo ka zauna Abuja kana iya zuwa Gambia ka dawo amma ba za ka zauna Gambia ba ka zauna Najeriya ba a sarki biyu a ƙasa dole ne ɗaya ya baro ƙasa so da dai a ɗauke ya jami daga ƙasar amma ina ganin in ko ya ci gaba da bijirewa kan dole ECOWAS da AU su tura sojoji a karɓi mulki a ba wanda ya An gaida Dr. Kabir Muhammad Sani. To masu saurare a nan shirin zai dasa aya sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin sauran abokan aiki na nan sashen hausa na radio faransa international musamman jami'in da ya sada da ku ibrahim tukur kefi ramatu garba baba da na gabatar muku da shirin ke muku fatan alheri mi hutun ƙarshen mako lafiya.